ka kashe fankan tukunin saboda saboda tsaro ka da shi ƙasa. kasa yawa ke dan kunci yake dan ruwa muje dole na dole yawa ha gaskiya onset ba hmm. karfe sha ɗin dare wani aiki to ya za a yi ba lokaci gashi kuma ana yi ana editing haka haka kenan ana exporting din wani ana editing yau wannan shine namiji da namu namiji da goyi ishirukin kin ya ne kada kuka ishiru gaskiya ma tana kokarin goyi wai sai gege kenan kuturi <laughs> ciki ya budu Mhm. a sa sai na tana lokacin da ina samu mm. bugi na kawai in sa rediyo <laughs> wanda suke na sosai wanda suke na sosai a ce ya ido ne babu da ya zo ka saka yawa shi ya kai shi shi ya saka a lokacin muna kuru eh, eh ya ce wai kasto wai me kake sakawa eh, ya ce kai da kake kuru na anan Allah ah. ta ce ta ga tantiri shine shine da artan mm. sai ta gan shi da slippers irin sai ya kira zo nan sai <laughs> da kake akuru na anan Allah <laughs> shi te quiere re en